ci gaba da karatunmu na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha littafin shak Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala a bayan mun karanta abin da ya shafi a rukunancin karanta Fatiha kamar yadda za ku ga malam yana jero abubuwa din ne daki daki daga wannan sai wannan sai kuma karanta Abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta kuma bayan Fatiha din sannan muka karanta kuma halaccin haɗa sura sama da guda ɗaya cikin raka ɗaya. wanda kuma a surorin da manzan Allah yake haɗawa na za'irai da yake haɗawa, muka tabbatar da cewa na nuna halaccin ka fara gabatar da sura ta ƙasa sannan kuma ka yi wacce take samanta wanda duk karatun da muka yi wancan mako ɗin ya nuna wannan to malam kuma sai ya ce Jawabin iktisar ala al halaccin takaituwa alal al akan fatiha ma'ana halaccin mutum a sallah ya karanta fatiha ita kadai ba tare da ya karanta sura ba kuma sallah ta yi babu abin da ya same ta tun daga nan tun daga nan zaka fara rusa man taraka surataini ko ko man taraka surata fal yasjudu qabalat kalamu ko to daga nan zaka fara musu wannan to za mu ji mai malam ya dogara da shi ya ce ya halitta karanta fatiha ita kadai a sallah ba tare da an karanta sura ba duk da a karatunmu na gida ko in na ce gida malikiya kenan ko wanda ya bar karatun sura akwai sujada kabala a kansa haka ne ko suka ce domin ya bar sunna guda biyu ya bar karatun sunna uku ma ya bar karatun sura ɗaya kenan ya bar tsayuwa don karatu sura to ce ta ukun jazakumullah bayyana ko boyewa in bayyana ce suka ce sunna ne in ma ce a gurin sunna ne malai ce wa kana mu'adun yusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-isha'a wannan hadisi hadisin Jabir ne dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda ga hadisin Muslim ya fidda shi Abu Dawud ya fidda shi da yawa da cikin maluma sun fidda shi illa iyaka zaka samu wani ya fudda wani bangare ne bai fudda wani bangare ba kuma kar ku manta da Jabir da Ma'azu kabilar su daya ƴan kabilar Banu Salama ne to shi da shi Jabir yake cewa wa kana Mu'azu yusalli ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam isha al-akhira yake cewa ma'azu ya kasance yana sallah tare da manzon Allah sallar isha al-akhira ta ƙarshe me yasa yace isha al-akhira ko al-akhira saboda ni saboda almagrib ana kyauta al-isha shi yasa tsaka yanzu kamar wannan lokacin tsakanin magarba da isha sai ya ce masa mai bainal aini saboda suna cewa magarba isha to sai idan isha ce wajen wanda muke cewa isha din to in ita ake nufi sai a ce isha al-akhir isha ta ƙarshe summa yarji'u fa yusalli bi ashabihi sannan sai ya dawo kuma garinsu kenan kabilar su taba banu salama sai kuma yi wa abokansa mana mutanen garin sai musu sallah kaga nassan nan wace sallah yake tare da manzan Allah salatu isha karara ita yake tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai kuma ya dawo ya wa mutanensa wannan sallah din to sai suka ce la Allah wannan sallar da yake wa mutanensa ita ce isha din waccan nafila ce to kaga ai zai nauyi a ce sallar da kai da manzan Allah ita ce na kula wai ta kai ma zai ce farilla wannan zai yi sannan kuma ga ka'ida in kai sallah biyu ta farko ce ta farilla ko ta biyu ta farko ce farilla kamar yadda manzo Allah ya bada da ya bada wannan ka'ida lokacin da ya ga mutanen nan guda biyu ana sallah ba sa sallah manzo Allah ce a zo da su aka zo da su ma ka faɗa su na kada saboda tsoro manzo Allah ce me ya hana ku yin sallah a cikin jama'a ka ce ni na gida ce in ɗayan ku ya zo ana sallah ya shiga ya sallah din cire zamu fula a gare shi wace wace ya shiga ta biyu amma da farko ce farilla to sannan kuma wasu ruwayoyin sun nuna cewa wannan sallar da ya musu ta biyu ita ce dai irin wace da manzon Allah tunda ya zo a ruwaya din ruwayar kamar ruwayar muslim fa yusalli bihim tilka salah sai su ma yi musu wannan sallar wace kenan isha kaga yayi isha tare da manzon Allah sannan ya zo yana yi mutane sallar isha to me yasa muka ce wacce da manzon Allah shi a wurin sai ce sallar farilla wannan nafila yake yi saboda ruwayar Imam Shafi'i da Abdurrazzaq da Tahawi da Daruqutni a tasu ruwayar ta hanyar a Ibn Jurayd daga Amr ibn Dinar daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda yace hiya lahu tadawu'un wa lahum fariba kaga rawun hadisin kenan wanda shi yake sallar yace su shi a gurin ma'azu tadawu'un nafila ce wa lahum farida su kuma a gurin su wanda ma'azu ke sallah din farilla ne wanda ba shi kenan ba to wani zai iya cewa ai a isnadin naka ibnu jurayj wanda ibnu jurayj mudallisi ne kuma ya ruwa din an sai malamin ka ce alhamdulillah arwar abdurrazzaq ya yi tasarihi ya ce haddasani kaga tadrisi ya mushe kenan haka magana mafi inganci ma'azu ɗan jabalin farallar da yi da manzan Allah yi ta yanzu waɗannan mutanen ma'azu shi na kula yake su kuma suna yin suna yin farilla saboda akwai ƙa'idar da za mu gina ne akan wannan faraja za ta lailatin fa salla bihim sai ya dawo a wani dare ya musu sallah wa salla fatan min qaumihi sai wani saurayi daga mutanen sa yi wannan sallar din min bani salama daga kabila banu salama yuqalu lahu sulaym ana ce wa saurayin sulaim shi al'asalu kamar yadda zai ruwar abu daud shi saurayin ya dawo ne daga aiki wajen ba bawa gonakinsu ruwa da makamantansu ya gaji kai ko ma'azu ka a ruwaya din karar cikin sunan abi daud ruwaya istabtaha suratul baqara mutane sun gaji ka zo sallah ka kama suratul baqara falamma qala fata a lokacin da sallar ta tsawaita kan wannan saurayi ɗin in sarafa fasalla fi nahiyatul masjid saboda kawai sai ya juya ya koma gefe ya tasa sallar to shi ne su malaman suke cewa to ya koma gefe ya fita daga waccan sallar ko akan ta ya dora su suka ce ya akan ta ya dora bai fita daga cikin ta ba kawai ya koma gefe akan waccan sallar kawai ya dora yi tasa to sai dai wata ruwaya din cikin ruwayan muslim ta hanyar ibn uyena ta nuna cewa ba akan ta ya dora ba domin ya zo da lafazin fansar farajulun fa sallama sun salla wahada ya juya ya yi sallama ya yi sallah shi kaɗai kaga ya fita daga waccan sallah kenan tasa sabuwa ya saki wa karaja wa akaza bi ba irihi saboda haka wannan saurayi sai ya fita ya kama ragamar raƙuminsa ya ƙara gaba kawai tafiyarsa wan balaka ya tafiyarsa ma sallah adun yayin da mu'adun ya gama sallah zukira zalika lahu sai aka ambata masa kan aka ba shi labarin abin da wannan yaron saurayin yi qala sai ma'az ya ce inna hara bihi la nifaqun ma'az ya ce hakika wannan akwai munafunci tare da shi munafiki sai kuma yace la akbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam billadhi sana'a yace kuma wallahi sai na bai manzon Allah labarin abin da ya aikata kenan mu'azu zai kai ƙararsa ko wa alal fata shi ma saurayi ya ji labari shi ma sai ya ce wa ana la ukbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam billazi sana yace ni ma wallahi sai na bai manzon Allah labarin abin da shi ma ma'azin ya aikata fagadau ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi sammako suka haɗu gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akbarahu mu'adhin billazi sana al-fata sai ma'azu ya bai manzan Allah labarin abin da wannan sauran ya aikata yanzu kaga ana nema shi kuma a ji hanzarin saurayi ko domin wannan ne ka'ida idan wannan ya ce to dole a ji na ɗaya sabanin yadda mu yanzu da yawa ake musamman abu ya ɗaka da wanda ya fika shekaru ba a yin adalci mafi yawa haka muke rayuwa kawai sai a kalli shekarunsa kuma da ila ka yi zalunta wannan ba daidai ba ne to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurari yara fa qala fata ya rasulullahi sai sauran yace ya manzon Allah yudilul mukfa indaka shi fa mu'azu yana dadewa a gurinka summa yarji'u fa yadilu alaina sannan kuma sai ya dawo ya tsawaita mana sallah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace afattanun anta ya mu'azu fitananne ne kai ya mu'adu lafazin alfitna finnas suka ce alfitna sarfin nasa aladdi ko anaddi shine alfitna a juyar da mutane gabarin addinin su wa hamaluhum ala dalala a ɗora su akan bata shi sa ga Allah yake cewa ma antum alaihi bi fatinina ay bi mudillina amma al-hafiz ibn hajar yace ma'anar fitna anan yace anna ya kunu sababan li khurujihim min as-salati yace wannan tsawaita sallar zai iya zama sababin da zai su fita daga sallah kamar yadda wannan ya ce yace kuma littakaruhi lis-salati fil jama'a kuma tsawaita mutane sallah zai sa mutanen su dinga kin yin sallah cikin jami'i kaga ya zama fitina kenan shi yasa kana da hadisi cikin sahih bukhari mutumin da ya zo ce ya manzan Allah in a la ata'akkaru ana salati mimma yadir bina fulano ya Allah ina jinkirin zuwa sallah saboda yanda wane yake tsananta mana yace ban taba ganin manzan Allah ya fishi a wani wa'azi ba inda naga ya fishi a wannan wa'azi wanda ya koma ruwa ya zai nuna ma waye ubay bin ka'ab shi ne mai tsawaita kaga manzan Allah yi fada kuna koran mutane daga addini malamai sai saboda annabi ya fara wannan magana kafin waccan shi yasa manzo Allah ya su harshe fiye da nan to kaga sai manzo Allah ya ce afattanu anta ya mu'ad ma'ana fitinanne ne kai zaka kori mutane gabarin addini ko zaka sa mutane zai daina zuwa sallar jam'i wa qala lil fata to yanzu zamu karanta mahallin shahid kaga wannan ke nuna cewa ba daidai bane limamai su dinga tsayuta mutane sallah duk wanda yake shugabanta al'umma to abin da yake wajibi akan shine sassauta al'umma da yake shugabanta wannan shine ka'ida in limanci kake kai sallar da mafi rauni zai iya ɗaukanta duk inda kai sallar minti goma ka haura haka masu shekaru sun fara gajiya duk wanda shekarun su ya kai daga hamsin zuwa ɗoriya ɗin nan sun fara gajiya haka abin da ya shafi koda juma'a ce masu hudu ba su ringa kaɗaita hudu ba su in so da yawa za ga mutum shi yana cikin inuwa al'umma na rana kuma ka zo kai hudubar minti hamsin awa daya tun ana fahimta ma za a daina fahimtar da kake faɗa to ana sassauta al'umma ne wa qala lil fata sai manzo Allah yace da saurayin fata zau anta yabna aki idan sallaita sai manzo Allah ce to me kake aikatawa ya kai dan dan uwana in zaka yi sallah laraba sukan yi irin wannan ko idan yaro ne ya ga dace sai ce anni shi kuma cizon sai ce masa ɗan ɗan uwana ba wai dan ɗan ɗan uwan nasa bane ɗan ɗan uwansa sai dai zama a meke nan a musulunci to manzo Allah ya tambaye shi me yake yi a sallah qala sai ce aqra'u bi fatihatil kitabi yace ya manzon Allah ina karanta fatihatil kitabi wa as'alu Allah aljannata wa a'udhu bihi minan nar in na karanta fatiha sai na roki Allah aljanna sai na nemi tsarin Allah daga wuta yace wa inni la adari ma dandana taka wala dandana ta mu'adhin yace amma ban san dandana ka ba dandana shine dan gurnani zaka ji mutum na magana sa baka gane me yake faɗa shine dandana yanzu kamar ce daga nan kuna magana ku biyu ina dan jiyo gurnanin maganar amma bana gane me to wannan ne dandana eh to kai da ma'azu ina jin dandana ku amma bana gane me kuke faɗa ban san me kuke faɗa ba faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni wa mu'adun haula hataini a wani hawa za sai manzan Allah ya ce to da da mu'azin mu ma a kewayen wannan abun guda biyu muke ko wata magana makamanciyar wannan kaga anan annabi alaihi salatu wassalamu yayi masa me kenan ya tabbatar da shi abin da ya sa malar bane ya kawo wannan hadisin ya hujja da shi idan da kuskure ne a karanta fatiya kaɗai a sallah in da bace ba sai annabi ya ce kar ka ƙara ai in an fatiha dole sai an yi sura haka ne ko amma annabi ya masa inkari manzo Allah bai masa inkari ba to kuma a wannan zai ka rusa wata mummunar aqida take yaduwa cikin mutane aqida cewa ni ina buta Allah ba dan ban aljanna ba dan kai sa na huta ba ga annabin da ma'azu ya ce duk anan suke ba aqidar musulunci bace kwata kwata mutum ya ce yana butar Allah ba dan aljanna ba wani baƙi da musulunci ba ce ta sa baƙi da musulunci kai bil asal ma ƙa'ida ma ba za ba ma ruwan Allah da ibada ka sai kai dan neman sakamako a gurin Allah dan sai ya zama duk aikin kai sai ya zama ihtisaban ko sai ya zama kana neman lada ne karshen ladan ne aljanna ce wannan shi da ƙidar addinin musulunci shi yasa Allah subhanahu wataala cikin suratul anbiya da ya dinga kiran annabawa da wani da wani da wani ƙarshe sai ce mi wa kanu ya da'una na ragaban wa rahaban wa kanu na hashi'ina haka wani yana ɗauka wai hakan wani tsoron Allah ne ai ba dan ajiya nake wuta Allah ba ba dan tsoron wuta ba idan ka to wannan wannan aqida ce ta ta, ta philosophy aqida su in ka ce a'a ni da haka nake wai sai ma tambaya to yanzu da ba aljannar na kai don muna ji suna yawan wannan da ba aljanna ba za ka bauta Allah ba haka suke cewa ga uwa an kure ka ko in baka san amsar ba a mu da muka san amsar ba za a kure ba ne amsar ka bari sai ran da ba aljanna sai ka zo amsa ba amma dai yanzu akwai ta ko ba nan ba da haka mu muna aiki da neman sakamako a wurin Allah ne idan ka ce haka to gaba ɗaya ka rusa hikima Allah ne hikimar Allah ta cewa rusulan mubashirin wa na? ne hikimar saboda wani ɗan adam ɗin sai an bar bishara abin mai daɗi zai bi wani kuma duk inda ka nuna mai daɗi ba ruwansa amma da kafir firgita shi sai yi sai Allah ya aiko manzannin da abubuwa biyu da bishara da gargaɗin idan da ba su da amfani ya za a dinga ma tsorata ka da wutar ya kuma za a dinga ita maka aljanna dan ka kwaɗaitu da su ka tafi kuma ka'ida ce ta zuciyar ɗan adam ya fi yin wani aiki in ya ji akwai wani sakamako shi yasa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da matan na ta ɗan ta ce ya rasulallah. ala haza hajjun mai manzo Allah ce mata na'am sai ce ni walaki ajaru dan ya zabar da ita saboda ɗan adam ya fi jin shauƙin yin abu in ya ji akwai sakamako faqal fata sai wannan sauran ya ce walakin ya lan ma'azun idza qadima ya yace sai dai fa ma'azu zai sani idan kadim alqawm in mutane suka gabato mana in abokan gaba suka gabato ba ma'azu ya ce mun munafiki ba to yace in abokan gaba su ne qawm din in suka gabato ma'azu zai sani mana zai fahimta ni munafiki ne ko ba munafiki bane tunda munafiki yana iya kai kansa cikin yaki baya iyawa wa qad khubbiru anna adu wa qad atawu haqiqa sai aka ba su labari cewa to fa abokan gaba sun zo wa qadimu fastashhada suka gabata filin yaƙi wannan saurayin sun yi shahada fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika li mu'adhin bayan haka sai manzon Allah yace da mu'azu ma fa'ala kasami wa kasmika ma fa'ala kasmi wa kasmuka ya kai mu'azu abokin jayayya ta abokin tattaunawa ta abokin tattaunawa ka me ya aikata kala ya rasulallahi sai ma'azu ya ce ya manzan Allah sadaqallahu wa kadhabtu istushida ya ce ya manzan Allah Allah ya gaskiya ni na yi kuskure ko ni na <laughs> yi kuskure ya ce istushida wannan sauran ya yi shahada to kaga a cikin wannan hadisin zaka fidda masail masu yawan gaske yanzu kaga farko hadisin karna nuna ma halaccin kenan mai farilla ya guwa ya bi mai fara. wani zai iya cewa ai ma'azu ne yake ba manzala ba sai mu ce manzan Allah ya sani dan har gashi an ka kara ko in ma muka bar ma muka ce manzo Allah bai sani ba sai mu ce ma to muna nan waqatul nuzul wahayi in ma annabi bai sani ba da lokacin saukar wahayi ne Allah zai sanar da manzon Allah bi yasa Jabir dan Abdullahi ke cewa kunna nu'azzilu wal qur'anu yanzulu walau kana shay'un huwa anhu lanahana anhu al qur'an yace muna azalo qur'ani na sauka da abin da za hana ne sai qur'ani ya hana mu tunda azalan a boye ake ko haka nan zaka ga akwai abin da aka yi a boye ba wanda ya sani Allah ya bayyana manzon Allah alim Allah annakum kuntum taktanuna anfusakum sai Allah ya ce bi fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtagu ma Allah lakum saboda ba a kusanta a farkon al'amari in ana azumi da daddare ba kusanci iyalinka ba sai sai ka hakuri wasu suke yi ba wanda ya sani Allah ya ce ya sani ko na yi kaga mu kuma sai zama alkhairi a gare mu sai Allah ya ce ya yafe muku yi muku rangwame kai yanzu ma ku je ku kasance su da daddare ku nema abin da Allah ya rubuta muku wasu ma suka ce na ƴaƴa suka ce na lada duk dai gashi nan dai da yawa kuskuren sabai mu alkhairi ya dinga zai mana da yawa kuskuren sabon manzo Allah mu alkhairi zai mana to kaga hadisin zaka fahimci wannan kuma hadisin za gane kenan za ku iya sallah da mutum kuma niyyar ku ta bambanta kuma kowa sallar sa kai dan lokacin da wanda yake nafila wanda yake farla ya niyyar kowa daban niyyar kowa daban to da wannan kuma za a ƙara fahimtar cewa idan wani mutum yana wani aiki na musamman a sallah yana yin sallah ta wajibi ko ba wajibi ba ce a kansa kawai a matsayin nafula take ko ba dole bane yayi sai ya zo ya jagoranci ka bi shi sallah ka ta yi ko ba ta yi ba sallah ka ta yi shi yasa za ku ga annabi alaihi salatu wassalam amr ibn salama dan shekara nawa ne dan shekara shida ko bakwai sallah wajibi ce a kansa ba wajibi ba ce da annabi ya ce umarci da yin sallah shekara bakwai kawai ta ne amma ba wajibi ba ce domin ba alƙalami a kansa dan an ce asabiyu hatta ya hatalin ƙaramin yaro har sai ya balaga sannan abubuwa na shari'a suka hau kansa to amma kaga su waɗanda suke bin sa sallah su kuma sallah ba dole bace a kansu kuma annabi ya sanya ne in ba annabi sai ne ba lokacin wahayi ba ai wahayi an hana ba to akwai irin wannan masail din da za ka fita da sa ci wannan hadisin din suna da yawa mahalli shayi dai anan shine halaccin mutum yi sallah ta farilla gaba ɗaya bai karanta sura ba sai ne sai fatiha amma ku fahimta wannan ba shine aikin manzon Allah mafi yawa ba mafi yawan aikin manzan Allah in biyun farko fatiha da sura manzan Allah yake yi in karshe ya karanta fatiha an gane dan kar wani ya zo ya daru dan akwai yan daru wanda shi yana so ya ji wani hadisi wanda ba shi yake yi ba shi kuma ya riƙe kana magana ya ce to mu muna da hadisi ba ka ke addini ba wannan ko na nuna halacci amma manzon Allah ya yake yi me yafi shine rako ibin farko fatiha da sura na ƙarshe fatiha an fahimta ko dan wallahi ko wanda aka bar labari hadisin sallah takalmi bai ma rike hadisin bai yasa ka rubuta masa sa aljihu da ya shigo kaban nan da kafe ɗin ku kawai shigo ku da takalmi da kuma magana sai zaro ma ya bika ba wai ka karanta hadisin yana da hadisi kaga wanda ai daru daru ne addini ba a masa daru ko a hankali ake yi wannan hadisi ibn Khuzaima ya fitar da shi da bai da sinadi jayyid mawdu'i shahid din na hadisin Abu Dawud ya fitar da shi yace asalin qissa ko fi sahihaini kamar yadda fada farkon karatu asalin wannan kissar tana cikin sahihaini Bukhari da Muslim ta. yace wa ziyaratul ula li muslimin fi riwayatin ƙarin farko muslim ne fi da shi a wata ruwa daga ruwayin muslim wa thaniya li ahmad ƙari na biyu imam ahmad ya fitar da shi wa thalitha wa rabi'a lil bukhari ƙari na uku da na hudu bukhari ya fitar da shi wa fil babi an ibn abbas to malai ce a wannan babu na halaccin a karanta fatiha kadai a sallah ba sura akwai hadisi daga abdullahi dan abbas ga hadisin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallara raka'atayn abdullahi da abbas ya ce manzo Allah ya sallaci sallah raka'a biyu lam yaqra fihi ma illa bi fatihatil kitabi bai karanta komai a cikin su ba sai fatiha sallallahu alaihi wasallam ya ce akarajahu ahmad ahmad ya fitar da hadisin wal harith bin usama fi musnadihi da harith bin usama cikin musnad dinsa wal baihaqi da baihaqi amma sai malaci bi sanadin da'if amma na hadisin da'if ne isnadin sa da'if ne yace kuntu hasantu fi dabati sadiqa yace na hassana hadisin a ɗaba'ar da ka gabata a bugun da ya gabata wanda an sassai da shi an karanta kafin ai wannan bugun malai ce a ciki ya kawo wannan hadisi na billahi da bashan a sulbul littafin ya hassana shi ya shi hadisi ne hasan yace mata bayyana li anni kuntu wahiman yace daga baya sai ya bayyana a gare na yi kuskure li'anna mudarahu ala hanzala ad-dawsi yace domin hadisin duk ta inda zo yana kewaya ne ta kan hanzala ad-dausi duk inda hadisi yaje yana kewayawa kaga ba za a ce kenan hadisin ya zo ta yi da yawa za su karfi shi ba saboda wacce hanyar ta biyo ta kan wannan ne wacce ba ta kuma shi ne matsalar kaga da hadisin ta hanyar sani kenan to duk hanyoyin hadisin malai ce ta kan wannan mutumin suka biyo yace shi kuma hanzala ad wa huwa da'ifun shi kuma da'ifun yace wala adari kai fa kafiya alayya hada amma laban ce ban sani ba ya akai haka ya buya a gare ni Hassan hasan Ya ce wala alli zanantuhu gairahu Ya ce watakila ne zatan wani ne ba hanzala din ba Ya ce watakila ne zatan wani hanzala din ne ba wannan addausi ba sai daga baya ta bayyana ko sai ce wa ala kulli halin a dai kowane hali ko ma ya akai dai falhamdulillahi allazi hadani li ma'rifati kaɗai. ya ce bu ya tabbata ga Allah wanda ya shirya da ni na san kuskure na ahlus sunna kenan ko ka san mu aqida ahlus sunna dai ka ahlus sunna gaske ne kawai ka san ba wanda baya kuskure in ba manzon Allah ba to wannan ne sai ka ji an ce wai an raina malamai wai idan ka ce malam wani a nan yayi kuskure Allah ya gafarta masa ka ji su masu raina malamai ko waye ce shi malamin ya ce ma ba zai kuskure ba sai ga ma haka wankaccen da duk abin da ya faɗa dora abu ba kuskure a ciki shine allazi la yatqu anil hawa in huwa illa wahayin shine manzon Allah a ah, wanda ba shi zai iya kuskure kuma aqida ta ahlus sunna in kai kuskure to dawa kake kai bayani kuma da yawa kun ji malaman ma kaski Allah ya ji kan man Jafar ba za ka yi kirga adadi ba ko yi tafsiri sati mai zuwa zai ce wani dan uwa cikin ɗalibai ya rubuto min takarda da larabcinsa mai kyau ya nuna kuskure na Allah ya saka da alheri mun gyara kaza muka ce da amma yanzu kaza ne shi ne addini ko Allah ya saka musu da alkhairi to kaga mala albani ko yace na gode wa Allah da yasa na san kuskure na yace ba dabta ila darb alaihi fil kitab yace saboda haka ne gaggawa wajen watsi da wannan hadisi daga littafin da wannan hadisin a sami yake cikin sulbul littafin amma a wannan bugun ya dawo ina hashiya yanzu nayi watsi da shi ba cikin littafi na yace sun awwadana Allahu khairan minhu sannan Allah ya canja min da hadisi da ya fi shi tun tunda wancan bai da alkhairi da ibni ce to Allah ya canja min da wanda ya fi shi alkhairi shine ah, ah, hadisin ma'az da haza wannan hadisin na ma'azu. kenan da wannan hadisin na ma'az ba shi a littafin sai albani ya canja shi da wancan sai sawo na ma'az yace fa innahu yadullu ala ma dalla alai hadisi ibn abbas ce domin wannan hadisin na ma'az yana nuni bisa abin da hadisin Abdullah dan Abbas yake nuni sai ce walhamdulillahi lazi bi ni'matihi tatimmu salihati yabo ya tabbata ga ubangijin da da ni'imominsa ne kyawawan ayyuka suke cika kaga wannan ke tabbatar ma cewa mal albani al'alim ne arrabbani Allah Allah ya gafarta masa to mun gama da wannan matsala din to ina ji malam ya kawo wannan dan kada wani ya zo ya kaga kenan in ka zo kai sallah ka manta ba karanta sura ba ba komai a kanka sallah ka tayi ba kabala a kanka kamar yadda kuma babu ba'ada a kanka to sai abu na gaba ce aljahar wal israru fi salawatil khams wa gairaha bayyanawa da ɓoyewa fi salawatil khamsi a salloli guda biyar na farilla kenan ko wa gaira haka da ma wasu ce wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya jaharu bil qira'ati fi salati subhi wa fi rak'atayn al-ulayayn min al-maghribi wal isha wa yusirru biha fi adh-dhuhr wal 'asr wa ath-thalitha min al-maghribi wal ukhrayn min al-isha malai ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana bayyana karatu a sallar asubahi a rakawo'i guda biyu na farko a sallar asubahi manzo yana bayyana karatu baki ɗayanta wa fi rakatin al-ulayn min al-maghrib wal isha haka yana bayyana karatu a rako'i guda biyu na farko na sallar magarba da isha wa yusirru biha Manzan Allah yana ɓoye karatu ba yana karatu a zuci ba yana ɓoye karatu fi zuhuri wal asari a azhar da la'asar baki ɗayanta wa thalitha min al-maghribi da kuma raka'a ta uku ta sallar magarba wal ukrayni min al isha'i da rako'i guda biyu na ƙarshe na sallar isha al imam an-nawawi yake cewa wa ala hadha ajmal muslimina bi naqal khalaf min as-salaf yace wannan akan wannan akan wannan maganar ijma'in musulmi yake daga cirowar na baya daga na gaba ka sa akwai abin da ba baya bukatar nafi kawai tun zamanin manzan Allah haka aka ciro wa'in aka sai koya wurin sabai su ma ta sai koya su ma haka abin yake ta tafiya baka yanzu kamar kiran sallah yana cin abin da ba baka bukatar nasi saboda haka kawai tun zamanin manzan Allah haka ake yin sa amma fa wanda suka yi kiran sallar ba wai yanda kowa da kowa yake yi ba to wannan ma yace wannan ijma'i ne na musulmi daga naqal daga daga naqal na qalab min as-salaf haka suka ciro daga salaf haka ake yi kawai yace kuma ba hadisu sahiha almutazahira ala zalika kuma banda haka ma kuma tare da hadisai ingantattu wanda suka bayyanar da haka din wannan shine abin da imamu nawawi ya faɗa haka nan Ibn Hazm shi ma ya ka ijma'i kan haka cewa ijma'i ne haka nan Ibn Taymiya ya tabbatar da haka to wannan abin da malamin faɗa shine ijma'i na musulmi baki ɗaya shi kuma ba na ji ka taɓa ganin wani musulmi da ya saba wannan tsarin yace shi a zahar ɗinsa a fili zai dinga karatu ba na jin ka taɓa ganin wannan ko ya ce la'asar ɗinsa a fili zai ko ya ce isha ɗinsa da a ɓoye zai ba na jin a musulmi za ka samu wani zai yi haka wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi ma yasurru bihi bi rabi lihiyatihi to malam sai kawo ta gaba an ce annabi na ɓoye karatu a zahar da la'asar ko yana ɓoye karatu a ta ukun magarba da biyun ƙarshe na ina na isha to ya aka aka gane yana karatu tun da ce boyewa yake to shi shine sai kama ka maka wannan yace kanu ya na a tahu. sun kasance suna gane karatun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi ma yasurru bihi a gurin da na ke boye karatu bi tsarabil yati da motsa wa gemun manzan Allah da shi suke gane karatu yake wannan ya zo a hadisin da yawa sabon manzan Allah Bukhari ya fi da hadisin Qabba bin Arat Allah ya ƙara masa yadda da da da Abu Ma'mar ya tambaye shi yake cewa sa Allah kabbaban akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fi zuhur wal asr yake cewa mun tambaye kabab tun da shi sahabi ne ko cewa manzon Allah yana karatu azab da al'asar qala na'am sai kabab bin arj ya ce eh manzon Allah yana yi sai ya ce sai muka tambaye shi to bi ayi shay'in kuntum tarifun to da me kuka sani ya ga ko sai yana yin karatu tun da ku yake sai ma'a sai sai khabar ya faɗi wannan magana yace bi tsarabi lihiyatihi yace da motsin gemun manzon Allah muke gane karatu yake kaga shi manzon Allah yana da gemu kenan ko ashe gemu ba abin ki bane yawa ba abin ai masa izini bane to amma anan akwai abin da zaka iya tambaya da motsin gemun sake ganewa ya zo a hadisin ibn mas'udin shi ma wanda imam ahmad ya fitar da shi shi ma yake cewa kunna na arifu qira'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tahrik liyati da motsa gemu musa. ko hadisin a a a a a Zaid ibn Thabit Allah ya kara masa yadda shi ma Imam Ahmad donin sa sun fitar da shi duk sun nuna cewa suna gane karatun manzon Allah da motsin gemu sa shine Al-Hafiz ibn Hajar yace wannan ke nuna cewa ana yin hukunci da dalili tunda wani dalili sai ga inda nuna musu alamar ana yin karatu din ko yace to amma dole anan kana buƙatar wani abu an ce da motsin gemu a zai iya yiwa ba qur'ani yake karatu ba zikiri yake ko addu'a yake ko ba gaba kun fahimta mujarradin kawai an ga gemunsa na motsi alamar wani abin yake faɗa ko to ai zai iya yiwa addu'a yake ko zikiri yake tun da ya sallah ana addu'a kuma ana zikiri to sai suka ce eh sun gane karatu yake saboda gurin gurin karatu saboda aya inda yake bayyana karatu sun ga a wannan tsayuwar me ake yi karatun qur'ani ake ka dan haka sai gane kenan a koyi ma motsin gemun manzon Allah karatu yake sanan da hadisin da malam ya kawo hadisin Abu Qatada da yace yusmi'un al-ayata ahyana a inda manzon Allah yake karatun ɓoye, inda yake karatun ɓoye kama a za da la'asar ɗin wani lokacin manzon Allah zai fara karatun sai aya ɗaya ko biyu a bayyane kaga wannan wace bayyana sun gane me yake yi a gurin kenan ko cewa qur'ani yake karantawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa mala ne ce wa bi isma'ihim iyahum al-ayata ahyana kuma saboda jiyar da su aya ɗaya da manzan Allah yake yi wani lokacin to dukkanin wannan hadisan da muka kawo wancan na farko bukari ya fitar da shi na khabbab da abu wannan na biyu kuma bukari da muslim sun fitar da shi to kaga wannan magana ta cewa manzo Allah yana je da su aya ɗaya ko biyu da wannan ne san'ani cikin subul salam bayan shi da wasu maluma ɗin ma ba shi kaɗai ba suka tafi kan cewa idan mutum gurin da za a bayyana karatu sai manta ya ɓoye ko gurin ɓoyewa ya manta ya bayyana suka ce ba kabala a kansa ba ba da kansa saɓanin karatunmu na gida ko saɓanin malikiyarmu a malikiyar mu da muke karanta ta nan kasimiya wajen bayyanawa in ka manta ka ɓoye za ka wuce sujjada kenan kabali wajen ɓoyewa kuma ka manta ka bayyana za ka yi ne kenan ba a to da wannan hadisin ake hujja kan cewa ba kabala kanka ba ba da kanka domin ga manzo Allah yana sanama yake kuma bai wata kabali ba bai wata ba'adi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kana jihar biha aidan fi salatul juma'ati haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bayyana karatu a sallar juma'a wannan ba zan kawo hadisi ba dan zamu zo kanta nan gaba zai kulla matashiya iratu fi salatul juma'a to nan zamu ga wannan hadisi zai kawo wal idaini da sallar idi guda biyu idin salatul fitr da kuma salatul adha su ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana karatu a cikin su shi sa malamai suka haƙaito ijma'i ne ma wannan a sallar idi kamar ibn taymiya ibn hazamin duk sun hakaito ijma'i cewa ijma'i ne annabi alaihi salatu wasallam yana bayyana karatun sa sallar idi akwai hadisai guda biyu suna da rauni shi sa mal albani bayan ya kawo cikin asar sifatu salatin nabi yace suna da rauni sai dai wancan ijma'in zai karfafe su Tun da shi karan kansa ijma'i hujja ne ijma'i hujja ne wa man yashaqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira yasa ijma'i hujja ne to shi ma zai zo zai zo zai maga zai kulla matashi akan wannan wal istisqa haka nan manzon Allah yana bayyana karatunsa a sallar istitsa sallar shayar da fari sallar shayar da fari sallar roƙon ruwa kenan ko ita ma manzo Allah yana bayyana karatu kamar yadda ya zo hadisin Abdullahi ibn Zaid Abdullahi ibn Zaid bin Asim Allah ya ƙara masa yadda yake cewa karajan nabi sallallahu alaihi wasallam yastaqi fato ja ila al-qiblati yad'u wa hawala rida'ahu manzo Allah ya fita yana yin addu'a neman shayar da fari neman roƙon ruwa yace sai manzo Allah ya fuskanci alqibla yana addu'a wa walar da'ahu manzo Allah ya juya mayafinsa thumma salla rakataini jahara fihi ma bil qira'ati yace sai ko manzo Allah ya sallaci raka'a biyu ko manzo Allah ya bayyana karatu a cikin su Imam Bukhari ne ya fidda hadisin da Abu Dawud da haka istisqa manzo Allah bayyana karatu yake yace wal kusuf da sallatul kusuf anan kusuf wanne yake nufi kusufin shams ita ma manzan Allah bayyana karatu abin da ya shafi kusufu sam so su malamai suna cewa a zamanin manzala so ɗaya ya faru ranar da ɗan manzan Allah ya mutu Ibrahim ko to a ranar ranar ta kisfi to shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yi sallah ta kisfewar rana sallallahu alaihi wasallam to ita ma nan sallah din ya zo ruwaye daban-daban daga Aisha Allah ya kara mata yadda to Aisha ta bayyana cewa manzon Allah bayyana karatu ne. kamar yadda ya zo royar Bukhari Aisha take cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam jahara fi salati kusuf bi qira'ati ya cewa manzon Allah ya bayyana karatunsa a sallar kusuf wanda kaga nan kusufu shams ake nufi domin ita ce wacce manzo Allah ya sallata a zamanin manzo Allah ba kusuful kamar ba sai dai kusufu shams wannan shine shine zaka ga shine ra'ayi na su a imam ahmad da waninsa irin su ishaq irin su sahiba abu hanifa duk suna ganin za a bayyana karatu amma in mutu salafa suna ganin za a ɓoye a salatu kuso suna ganin ɓoye karatu za a yi tunda suna ganin sallah da rana aka yi ta eh, musamman shi imamu shafi'i yana yin hujja ne da da hadisin abdullahi dan abbasin allah ya kara masa yadda da yake faɗa hadisin sa wanda bukari ya da hadisin ya wa manzala sallallahu alaihi wasallam ya sala surutu kusufis sam manzala ya tsawaita yace faqara nahwa min suratul baqara manzala ya karanta kwatan kwatin suratul baqara sai imamu shafi ce to kaga da a fili annabi da sai ce manzala ya karanta kaza amma tun da ce kwatan kwatin baqara kina boye annabi shi yana musa ta tsawon karatun ne an fahimta ko to sai hujja da wannan to amma ga ka'ida sai malamin suka ce Abdullahi dan Abbasin ayyaro ne wata yana can baya bai ji karatun ba kama kuma ta ruwa ta zo yana gefen manzan Allah to sai malamin ta ce ko ma dai ina za a je a zo ka'ida al-muthbitu muqaddamun ala nafi wanda ya tabbatar shi yake gabatarwa kan wanda ya kore Abdullahi da bashin kamar yayi ne ya kore ba ya bayyana ba Aisha ita kuma ta yi ne ta ce an yi a bayyane ka ta zo da wani ƙari wanda Abdullahi dan Abbasin bai zo da shi ba kenan ta zo da ƙarin ilimi wanda Abdullahi dan Abbasin bai sani ba da haka abu wanda yafi inganci shine annabi alaihi salatu wasallam a salatu kusu kamar yadda malai ya kawo manzo Allah bayyana karatu yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda ruwa take cikin sahih bukhari sai sai aljaharu wal israru fil qirati fi salatil layl bayyanawa da ɓoye karatu a sallar dare bayyana karatu da ɓoyewa a sallar dare malam yayi lamba ɗaya yace qala abdulhaq fi tahajjud yace abdulhaq ya faɗa cikin at-tahajjud yace wa amma nawafil bin Ya yace amma na farfalar rana falan ya saha anhu sallallahu alaihi wasallam fiya israrun wala ijharu yace ba wani hadisi da ya ingani daga annabi a sallar rana cewa ya bayyana karatu ko ya boye yace wal azharu annahu kana Ya ce amma abin da ya fi bayyana annabi koyewa yake amma fa ya babu ruwaya sai ce wa rawa anhu wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu marra bi abdullahi ibn khuzafa ana rawaituwa cewa manzala ya wuce abdullahi dan khuzafa wa huwa yusalli bin nahar yana sallah da rana wa yajharu yana bayyana karatu fa qala lahu sai manzala ya shi ya abdullah ya kai abdullahi sami illa wa la ji yadda Allah kaka ji yadda mu kenan yayi me kenan ya boye amma sai ce wa hadal hadithu laysa bil qawi hadisin bai da karfi da ifin hadisi ana aiki da ifin hadisi a komai baya aiki da ifin hadisi ko sai dai targhib wa tarhib eh ba inda ake aiki da hadisi da ifi eh ban je ban ji halifa me kace eh za yi aiki da shi wajen falala ko za a aiki da shi ko to wannan nake so a kautarwa hadisi da ifi ko a wajen komai ba a aiki da shi ba a aiki da shi. wannan shine kaulin raji cikin kaulukan malami kuma kauli mafi inganci shi abin da ga ma falala su kansu masu cewa za a yi kawai fadar falalar kuke su wanda suka ce za a aiki da shi da ifi a babun falala ko kwadaitarwa ko tsortarwa ai sun ba ku wasu ka'idodi suka ce na farko ya zama raunin bai da yawa ko suka ce na biyu ya zama yana da asali dama abin akwai wata aya ko na hadisi wanda akwai asalin wannan magana to ka yaki da ayar ko hadisi suka ce na uku kuma karkace annabi ne ya faɗa suka ce na hudu kuma in za ka yi ka yi to sai ba da ce za ce ka buya haka suke cewa a hadisi da ifi kamar yadda malaba ne faɗa farkon karatunmu yace hadisi da'ifi dhanni abdal marjuh yace shi kuma Allah bai bautar da mu da yin aiki da dhanil marjuh ba yace kuma Allah yace inna dhanna la yughni min al haqqi shay'a dan kaga ana magana ad-dhanil marjuh ne ba dhanil rajih ba dan dhanil rajih ana aiki da shi to shi kuma hadisi da'ifi dhanni al marjuh ba rajih ba ba aiki da shi ko a falla ko a bai ba aiki da shi in falala kake nema gama da falalolin hadisai ingantattun ka nemo da ifa ko ba gaba to ba gama da na ingantattun ba ka tafi gurin da ifi kuma ce wa amma fi salatin laili amma a sallar dare fa kana taratan yasiru wa taratan yajharu wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyewa wani lokacin manzon Allah yana bayyanawa a sallar dare akwai hadisi na Abdullahi ibn Qais yake cewa sa'altu Aisha radiyallahu anha kaifa kana qira'atu nabi sallallahu alaihi wasallam bil layli akana sirru am ko auye jaharu saboda kun san komai bibiya tabi'ai suke ya annabi ya annabi yake cewa na tambayi Aisha dangane da sallar manzon Allah da daddare shin manzan Allah bayyana karatu yake ko manzan Allah ɓoyewa yake qalar kullu zalika yaf'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace da annabi ya aikata ya bayyana a wani daren ya ɓoye kuma a wani daren tace rubbama asarra bil qira'a wa rubbama jahara bil qira'a yace fa qultu ni kuma sai nace alhamdulillah allazi ja'ala fil amri shi'atun sai sai na ce yabo ya tabbata ga ubangijin da ya sanya yalwacin al'amarin ko ka ɓoye ko ka bayyana kaga wani ke cewa kiyari ne ko na mai sallah da a sallar dare za ka iya ɓoye karatu kuma za ka iya bayyana karatu amma za mu ji wanne ne yafi ka ɓoye ko ka bayyana ce wa kana idza qara'a wa huwa fil baiti ce manzo Allah ya kasance idan zai karatu ko in yana karatu wa huwa fil baiti yana gida yana ɗakin sa yana karatu yasma'u qira'atu min fil hujrati to wanda yake kamar kamar kamar tsakar gida cikin gidan ko kamar kace rumfa yana jin karatun manzon Allah kaga wannan ishara ce kan cewa manzo Allah yake karatu qira'a ce ba a ɗaga murya ba ko ba a yi ba ba a ba haka yake yin karatunsa daidai yanda in kana ɗakin kai ɗin da kake ɗakin zaka ji karatun kaga in ana son a faɗakar da wani za a faɗakar da shi wanda kuma yake sanya baccinsa ba a hana shi baccinsa ba to haka manzo Allah yake wannan hadisin hadisin Abdullahi dan Abbas ne Allah ya kara masa da Abu Dawud ya fitar da shi da sa. wa kana rubbama rafa sautu aktar min zalika yace wani lokacin manzo Allah yakan daga muryarsa sama da haka hatta yasma'u man kana ala arishihi har wanda yake kamar dan dakin ofis soro zai ji karatu kaga ya dan daga fiye da can shi yasa ce ai karijal hujara ai wajen dakin har wanda yake wajen dakin irin ofis suru haka to zai iya jin karatunsa sallallahu alaihi wasallam wa bidhalika amara ababakarin wa umara radiyallahu anhuma kuma da wannan manzon Allah ya umarci abubakar da umar manyan sahabbansa zalika hina ma kharaja Lailatan, wannan ya faru ne lokacin da manzo Allah ya fita da daddare manzo Allah yana kewaye madina da daddare fa idza huwa bi abi bakar radiyallahu anhu yusalli sai manzo Allah ya ji abubakar yana sallah amma ya fi min sauti yayi kasa da muryarsa wa marra bi umar bin al-khattab radiyallahu anhu wa huwa yusalli rafi'an sautahu sai ko manzo Allah je wuce gidan Umar sai ji nan ma Umar sallah yake shi kuma ya daga mai dama kun san shakwai shidda cikin addini ko falamma tama'a inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka haɗu a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai manzon Allah ya ce ya Bakrin ya kai abubakar marattu bika wa anta tusalli na wuce ka kana sallah takbibu min sautika kana yin ƙasa da muryarka kamar ya tambaye shi mai isa ƙara sai abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya ce kad asma'atu man najaitu yace ya manzan Allah na jiyar da wanda nake ganawa wa yake ganawa da shi to da kasa kasan Allah ya ji dan Allah nake yi ko to Allah ya ji wa qala li Umar sai manzan Allah ce da Umar marattu bika wa anta tusalli rafi'an sautaka rafi'an sautika nace na wuce ka kana sallah kai kuma Umar kana mai daga muryarka fa qala ya rasulullahi sai Umar yace ya manzan Allah o idil wasnan ina tashin mai bacci ne wa aqrni shaytan ina kore shaytan fa qala ba wanda manzala ya inkari fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam za a ba su tsari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Bakarin ya kai abubakar irfa min sauti shai a kaɗan ƙara daga murya ka kaɗan ta yi ƙasa da yawa wa qala umar sai manzala ce da umar bin min sauti shai a kai kuma umar kaɗan yi ƙasa da muryarka kaga manzala ya ba su tsari ko kai ɗan daga muryarka ta yadda wanda ya kyarabka ne? za ka iya tunasar da shi zai tashi sallar dare kai kuma umar yi ƙasa da muryarka ta inda wanda bacci yake bukata ya ba za ka hana shi bacci ba don dalilin mutum zai zo karfe hudun asuba ya kunna maka lasfika ya sama qur'ani wannan cin zali ne wallahi zalunci in a sannan kai wa qur'ani kake son ji ba fa bacci kake son yi ko an tsora ba dole ka ji qur'ani sannan ko ko mutane su ware lasfika ya musa faske in dan Allah kuke ku tsakaninku mai sai kun sa lasfika wai mu safa a zo a hana ka bacci wallahi duk wanda ya kai sani ya saba Allah ka hana bayan Allah hutawa kawai dan kai za kai karatu in dai dan Allah kake sai wani ya ji ba sai wani ya ji ba to wannan yasa ibnu al-arabi ibnu al-arabi al-maliki ba ibnu arabi na kira ba ah, ibnu al-arabi ma'arifa al-maliki to shi ne yake cewa ikhtalafan eh, nasu fi ayi maqamain afdal yake cewa malamai annas anan malamai ke nufi ba ni da kai ba yawwa in ka ji ma malik shi mu da yace annasu qalu ko ikhtalafan eh, nasu malamai yake nufi ba su ake zana da maganar su ba to nan ma da ce ikhtalafan eh, nas malamai ke nufi yace malamai sun sabani wani matsayi ne addinin yafi a daga murya a yi karatun a bayyane ko a yi karatu a ɓoye wanne ya fi ya ce malamai su yi saɓani dangane da wannan cewa ai makamai na abdalu a'a wani matsayi ne ya fi shin jiyar da wanda mutum ke gana shi ne jiyar da ubangiji ya ɓoye tare da jiyar da ubangijinsa ko kuma ya bayyana dan abin da yake cikin bayyanawar na riba ladanka saboda zaka tada wanda yake rakani ka kama ka samu ladansa to wanne ne fi malamai sun sabani ga kuma korar shedan kamar da Umar ya faɗa ko sai da kansa sai ba da amsa yace ma hakama bihin nabi sallallahu alaihi wasallam fihi adalu shahid yace abinda Allah ya hukunci a kansa shine shaida ta mafi adalci shine shaida mafi daidai fa innahu sallallahu alaihi wasallam yace lam yadalla aba bakarin an sifati wala umar an sifati yace don manzan Allah bai kautar da abubakar gabanin siffarsa bai kautar da umar gabanin siffarsa ba ya zan Allah ya musu daidaita musu yace kai abubakar dan daga kaɗan kai kuma umar fa kai kuma dan ragi kaga kenan wani matsayi ne yafi shine kai karatu al-mu'tadil karatu madaidaici baka ɓoye ba ko baka ɗaga murya da shi ba to wannan shine wanda yafi Wani hadisi abu da ya fitar da shi da hashim kuma hakim ya inganta shi kuma zahabi ya masa muwafaka wajen inganta hadisi ya ce wa kana ya ƙulu manzan Allah ya kasance yana cewa aljahir bil qur'ani kal jahir bis sadaqati wal musirri bil qur'ani kal musirri bis sadaqati Manzan Allah ya ce wanda yake bayyana al alqur'ani kamar mai bayyana sadaka ne wanda yake ɓoye alƙur'ani kamar mai ɓoye sadaka ne ubangiji ta ce in tubudu sadaqati fa mahi. wa in kuwa wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum kenan wanne fi bayyana ko ɓoyewa kaga ayata na ɓoye sadaka ya fi ko ɓoye sadaka ya fi to shi sa imamu tirmidhi ƙarƙashin hadisin tun da ya fi da hadisin sai ka wannan ayar sai ce ma'anar wannan hadisin na nuna cewa wanda ya ɓoye karatunsa a sallar dare ya fi wanda ya bayyana karatunsa a sallar dare ya ce domin ayat ta nuna ya ɓoye sadaka ya fi bayyana sadaka to kuma kaga a nan annabi ya misalta wanda ya ɓoye sadaka daidai ƙur'ani ne yake da wanda ya ɓoye sadaka wanda ya bayyana ƙur'ani ne yake da wanda ya bayyana sadaka sai turmi zai faɗi wannan magana amma bi bai gamsu da maganar turmi ba sun da ya ce a'a abin da ya fi daidai shine mutum ya karatu mutawassil kamar yadda manzan Allah ya daidaita Abubakar da Umar Ya ce wannan hadisin za mu ɗauke shi bayyanawar ta zama ana nufin mubalaga wajen bayyanawar ce koyewar kuma za mu ɗauki ta matsayin ne a matsayin ba ana nufin a ɓoye karatu ba a karatu madaidaici irin yadda manzan Allah ya yi wa Abubakar kuma bai ci abin da yake nufi nan ba an ce kamar ya nuna wanda ya ɓoye yafi wanda ya bayyana ba eh to wannan bayyanawar shi da mu ta akan bayyanawa da ƙarfi wacce annabi ya hana Umar ɓoyar ko ba ɓoyewa ake nufi gaba ɗaya bai ce za mu ɗauki shi a matsayin mai ake nufi da ɓoyewa a nan shine ƙasa da karatun ta inda ba za ka hana wani bacci sa ba yace ko ko mu ɗauke shi a matsayin ɓoyewa ɗin a gurin da hali ya nuna cewa ana buƙatar ɓoyewa eh to haka za mu ɗauka yace domin me yace domin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine abin da ya daidaita Abubakar da Umar kaga ai Abubakar kamar boye karatun sa yake da boye wata fa sai manzo Allah ya ba Abubakar sa amma sai manzo Allah ya ce ka dan daga kadan kai kuma Umar ka dan rage kadan kaga wannan sai kenan abin da ake nufi a koyewa shi sa malar bane ce wannan ihtimalin na biyu shine yafi kawai hali ne ya bayu zuwa ga dan ana nufin gurin da hali ya nuna cewa ɓoyi ɗin to a nan ɓoyewa tafi amma idan ba haka ba mutum ya karatu mata wasu mu'tadil karatu madaidaici baka ɗaga murya ba gwargwadon yadda iya matakan take ɗaki da kake za ta ji karatu ko wanda yake rumfa ma zai iya ji ba ka ɗaga murya makota suna jin ka ba kuma kar ka ɓoye baki ɗaya kai karatu a ɓoye to wannan karatu mu'tadil ɗin tsaki tsaki to wannan shine abin da yafi shine abin da yafi Da haka wannan hadisin wannan ikimalin shi ya kamata mu ɗauka a kansa hadisin Abu Dawud ya fitar da shi shi ma haka nan hakim ya fitar da shi kuma ya inganta hadisin kamar yadda Imam Zahabi a yi masa muwafaka wajen inganta hadisin nan za mu tsaya lokacin mu ya insha Allah walhamdulillahi rabbil alamin min wal muttaqin wala udwana illa alal zalimin ya tambaya ce assalamu alaikum ce ka ce akwai zannul marju ba marju ba zannul rajih wa zannul marju wai ne bambancin su ka ce azzannul rajih zato mafi mafi rinjaye kenan azzannul marju zato wanda aka yi aka rinjaye shi yanzu kamar hadisai ingantattu ai zannul rajih ne zannul rajih saboda ana da mafi rinjayen zaton wannan da ya ce ya ji a gurin wancan ana da rinjayen zaton ya ji amma ba ya kini yake da shi ba dan ya kini ne ya ji a gaban ka ko ne ya kini shi kuma hadisi da ifi zanni ne marjuhi wani ne ya ce wani ya gaya masa to kuma wani da ya ce wani ya gaya masa yana da rauni to ta fuskoki da ake raunata hadisi kaga maganarsa ba ta da ƙarfi sai a ce wannan zato ne marjuhi ba za a karɓi shi ba wannan shi ne bambancin zannun raji zato mafi rinjaye wanda a shari'a ana aiki da shi yanzu lokacin da ka je kai boli ka tsuguna ka saki tsararka ka fitar da boli duka za ka tsarki ka zo ka yi alwala yi sallah ko yaƙi ne da kai ka tsarkan ko zannan raji ne zannan raji ne da kai zannan a iya zaton ka mafi rinjaye zaton ka abinda Allah ya umarce kai kai shi kenan kawai zannan raji ne to shari'a tana aiki da yaqini tana aiki da azannur raji amma azannur marjo ba ruwan shari'a da shi zato wanda aka yarinjaye shi ba ruwan shari'a da wannan wannan shine bambanci Allahu a'lam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk